ان الله لعن الكافرين واعد لهم سعيرا Haƙiƙa, Allah ya kori kafirai daga rahamarsa kuma ya tanadar musu wuta mai ci balbal a ranar alkiyama tana nan tana jiransu